يقول الله سبحانه وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح مسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ذكرت لهم إن وبكفرهم saboda sababin kafircinsu da suka yi kafircewa da suka yi da annabi isa yahudawa da annabi isa wa qaulihim da fadar da suka yi ala maryama buhtanan azima ƙaryar da suka kirkiro suka dangana ma maryam suka ce wai ta yi zina yahudawa ke ba wanda ya shige zagi a wajensu suka zagi allah ba wanda ya shige zagi a wajensu ba abin da suke so sai barna sai fitina haka tabi'arsu take duk wanda ya karanta kisan annabi musa sai ya tausaya masa sanadiyar yahudawa to abin da suka fada kenan ba a so ba na ba ba za mu tsawaita ba a ciki da mun so mu tsawaita to amma sai a wuce kawai dan magana ce da ba ta da daɗi tare da cewa lokacin da naran maryam ta zo za ta haihu an ga karamomi da yawa waɗanda ke nuna cewa baiwar allah ce wanda ke nuna kaza kaza ka labarin ki sarki ya tabbatar da wannan amma da yake yahudawa su ne yahudawa duk inda suke sunan su yahudawa <coughs> ba wanda ya shige su faɗa masa abin da suke so Allah ya kiyaye sai Allah madaukakin sai su gama da cewa wa qaulihim da kuma fadar da suka yi cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam <coughs> suka ce wai su sun kashe almasihu isa ibn maryam rasulallahi saboda izgilanci shi suka ce rasulallahi ba wai sun yadda da manzanci shi bane a izgilanci yasa suke faɗar wannan sai Allah ya ce wa ma qataluhu ai ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsire shi ba walakin sai dai cewa abinda ya faru shine shubbiha lahu an kamanta musu ne wani ne aka ɗauki kamannin annabi isa aka sa suna kallon ga kai ta annabi isa amma jiki ba annabi isa ba ne yaushe suka su kashe biyu wani suka ce shi ne aka kashe wani suka ce ba shi ba ne ba sai aka ce wa innan na talafu fihi tabbas waɗanda suka yi sabani a cikin shi wani suka ce shi aka kashe wani suka ce a'a ba shi ba ne lafi shakki suna cikin shakka cikin al'amarin su ba su da tabbas a ciki min ma lahum bihi min ilmin ba su da wani cikakken ilimi game da wannan abin da ya faru illa tiba azzanni sai dai zato kawai wa ma qataluhu yaqina Allah madaukakin sarki ya kore cewa sun kashe shi ce ba su kashe shi ba <laughs> iqra rafa'ahu Allah ilaihi a a Allah ne madaukakin sarki ya dauke shi zuwa gare shi wayan suka ce sama ta uku wayan suka ce fuka fadi wani wannan mana Allah ne ya dauke shi ya kai shi inda ba wani wanda ke da hukunci ba wani wanda ke wani sai Allah madaukakin sarki wa kana Allah Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba azizan mana buwayayye ne a cikin halittarsa a cikin mulkinsa hakiman mai hikima ne a cikin hukuncin hukuncinsa sai Allah maraukin sarki ce wa in min ahalil kitabi ai ma min ahadin min ahalil kitabi babu wani ɗaya daga cikin ahalil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mautihi sai dai tabbas sai ya ba da gaskiya da annabi isa kafin annabi isa kamin shi ya mutu ko kafin annabi isa ya mutu kaji ko wa in min ahlil kitabi ay al yahud wan nasara wal ma'ana abinda ake nufi anan shine wa ma minhum illa wallahi babu ɗaya a cikin su sai wallahi la yu'minanna bihi ay bi isa wa bihi qala ibn abbas wa aktarul mufassirina wa fi qabla mautihi raji'un ila ma dalla alayhi al-kalam wa huwa lafzu adin yahudi ma'ana babu wani alal kitab yahudun nasara sai ya yi imani da annabi isa kafin shi ba yahudan ya mutu ko ba nasare zai ga abubuwan da ke tabbatar da cewa eh haka al'amari yake amma lokacin imani ba zai mishi amfani ba lokacin imanin ba zai mishi amfani wa yawmal qiyamati sa'annan kuma ranar tashin alkiyama ya kunu alaihim shahida zai musu shaida a kan abubuwan da suka yi zai na yahudawa shaida cewa sun karyata risalarsa sun yi suka a cikinsa walan nasara bilgulu fihi shaida guda biyu zai yi zai mai yahudawa shaidan cewa sun karyata shi sun faɗi maganganu marasa daɗi nasara kuma annabi isa zai musu shaida cewa sun yi guluwi sun ce mishi kaza ne sun ce kaza ne ba su ajiye shi inda Allah ya ajiye shi ba shaidan da zai musu kenan ranar tashin alkiyama ikra فبظلم من الذين هادوا أي فبسبب ظلم saboda sababin zaluncin da Yahudawa suka yi sai Allah ya haramta musu tayyibatin uhillat lahum abubuwan da suke tsarkaka ne dada ne da halal ne sai Allah ya musu musu ya ladabtar da su ya musu azaba da cewa ya halatta ya haramta musu wa'annan abubuwa kar su ci wa bisaddihim an sabilillahi da kuma sababin hana mutane shiga hanyar addinin Allah madaukakin sarki kasiran da masu mana sun hana mutane da yawa bin hanyar gaskiya su sun kiya sun sadda suka kita kuma suka hana mutane bi sha'anin yahudawa kenan wa akhdhihim riba ikra ce wa bi an sabilillahi kafiran ai suka hana mutane bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka kiba da gaskiya da shi kuma suka hana mutane gaskata shi ki masa biyayya suka caccanza abubuwan da ke cikin attaura na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su hana mutane bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa akhdhihim riba da kuma cin riba da suke yi wa qad nuhu anhu alhali kuwa an hana su cin riba wa aklihim amwalan nasi bil batil da cin dukiyar mutane kuma da ƙarya haramu wa a'tanna lil kafirin minhum Allah yace mun tanadar wa kafirai a cikin su azaban alima azaba mai radadi to sai Allah madaukakin sarki ya togace ce lakinin rasikhuna fil ilmi minhu ar fil ilmi waɗanda suke malamai masu bincike tabbatattu akan ilimin abinda suka sani to aka ce su ne su kamar Abdullahi ibn Salam saboda shi cikin Yahudawa yake amma da yake yana cikin rasikhuna fil ilmi a cikin su bai bi son zuciya ba sai ne sai da zai karbi addinin musulunci wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka mu'minai ko wanda suka bada gaskiya suna imani da abin da aka saukar maka na alqur'ani wa ma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar gabaninka at-taura da linjila kenan wasu ibrahim wa musa sai aka ce wal muqimina salata da masu tsayar da sallah sai aka ce to da kamata ya zama wal muqimuna salata sai aka ce wannan an cire shi ne mansubun bi fil ikhtisas ai namdahu muqimina salata muna yabon ana yabon waɗanda ke tsayar da sallah in kana son ka shiga cikin wannan sai ka zama kana kula da sallah kenan wal mu'tuna zakata da masu bada da zakka wal mu'minuna billahi da waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki wal yawmil akhir da kuma ranar lahira wa'annan da suka yi haka Allah madaukakin sarki ce ula'ika wa'annan sanu'tihim ajran azima sannu za mu ba su lada mai girma sanadiyyan imani da suka yi da ba da gaskiya da suka yi da sallah da tsayar da sallah da zakka اقرأ إنا أوحينا auhaina ilaika Allah madaukakin sarki yace musu Allah madaukakin sarki mu yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabin rahama ya kai annabin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kama auhaina ila nuhin kaman yadda muka yi wahayi gare ka haka muka yi wahayi ga annabi nuhu aka fara da shi annabi nuhu saboda shi ne farkon manzo a doron ƙasa wanda ya zo aka shar'anta shara'i'u akan harshensa wannabiyina da annabawa min ba'dihi waɗanda suka zo bayan annabi nuhu wa auhayna ila ibrahima muka yi wahayi zuwa annabi ibrahima wa isma'ila da isma'il wa ishaqa da ishaq wa yaquba da yaqub wal asbat su asbat su ne ya'yan annabi akuba kenan wa isa da annabi isa wa ayyub da annabi ayyub wa yunusa da annabi yunus wa haruna da annabi haruna wa sulaimana da annabi sulaimana wa ataina dawuda muka ba uban mahai uban annabi sulaimana Dawuda zabura aka ba shi zabura kenan sai Allah ce wa rusulan da waɗansu manzannai kad qasasnahum alaika mun baka labarin su kamar wane da wane da wane min qablu wa rusulan lam naqsuhum alaika da kuma waɗansu manzannin da ba mu baka labarin su ba wa kallama Allah Musa taklima Allah madaukakin sarki ya zanta da annabi Musa zantawa magana tsakanin shi da annabi Musa ashe akwai annabawan da Allah madaukakin sarki sai bai sanar da manzon Allah akwai kuma manzannai ko annabawa da ba wanda ya san su don an ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa abinda Allah ya bada labari abinda Allah ya sanar da kai iya sanin ka kenan amma sarautar Allah da mulki na Allah madaukakin sarki ya shige hankalinka ya gano ko menene ake ciki sai abin da aka sanar da kai an fahimta saboda halittar Allah suna da yawa wanda ya faɗa muku ya ce annabawa kaza da kaza da manzannai to abin da aka sanar da ku kenan waɗanda ba sanar da ku ba suna da yawa aka ce mala'iku akwai wane da wane da wane abin da aka sanar da ku kenan wanda ba sanar da ku ba suna da yawa saboda a sama baitul izzi akwai wani gida tun da aka halicci duniya Allah madaukin sarki kullum mala'iku dubu saba'in za su yi tsawafi a ciki sun gama sun tafi kenan sai ranar tashin alkiyama gobe kuma waɗansu za su zo shekara in duniya za ta yi shekara biliyan to kullum mala'iku dubu saba'in za zo su yi sun gaba sun tafiya su kenan to ya za a yi ka san har ka iya ka gididdige bayan Allah madaukakin sarki a'a sai wanda Allah ya sanar da kai muje اقرأ rusulan ai manzannai ne mubashirina masu albishir bishara ga bayin Allah mabi waɗanda suke bin Allah wa munzirina masu gargadi da tsawatarwa ga waɗanda suke saba wa Allah madaukin sarki saboda mai Allah ya aiko manzannai su suna albishara dama bishara kenan da al'inzar at-targhib wat-tarhib suna bishara bayan Allah madaukin sarki suna tabbatar musu da cewa ibada da kuke yi zakka da azumi da hajji bin Allah shine daidai wanda ya bi Allah Allah zai bashi kaza wanda ya bi Allah Allah zai mishi kaza sa'an nan kuma waɗanda suke ba sa bin Allah sai a zo ana tsoratar da su duk wanda ya saba wa Allah Allah zai mishi kaza duk wanda ya saba wa Allah Allah zai mishi kaza duk waɗannan duk ana yin su ne saboda me li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli saboda kada mutane su zamo suna da uzuri su ce ai uzurinmu ba aiko muna annaba annaba ba ba aiko muna wani manzo ba yaya za a yi musan gaskiya ya za a yi musan addini ya za a yi musan yadda za a kadaita Allah yaya za a yi ya za a yi ya za a yi saboda kada ma a taho da wannan hanzari shine Allah aiko manzannai waɗanda suka zo suna suna gargadi suna albishir masu bin Allah suna tsawatarwa suna tsoratarwa ga masu sabawa Allah madaukakin sarki saboda gobe ba wanda zai samu dama ya ce shi yana da uzuri shi yasa Allah haka ya Allah ce wa kana Allah Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba azizan buwayayye ne fi mulkihi wa malakutihi a cikin mulkinsa da malakutinsa hakiman mai hikima ne a cikin hukuncinsa a cikin mulkinsa da malakutu duk abin da Allah madaukin sarki ya yi akwai hikima a ciki kuma Allah madaukin sarki shi ne buwayayyen sarki a cikin mulku wani malaku saboda Allah madaukakin sarki yana son a yabe shi sai malam ya ce kharajar bukhari ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أغير من, من الله با وندي في الله كيش من أجل ذلك حرم الفواحش saboda haka Allah madauki sarki ya haramta alfawahish kamar zina da kaza da kaza da kaza baki daya ma zahara mina wa ma batana da duk abinda abinda ya bayyana da abinda aka da buya wala ahadun ahabba ilayhi almadhu min Allah babu wani ɗaya da yake son a yabe kamar Allah Allah yana son a yabe shi shi sai a Allah a ce alhamdulillah alhamdulillah min ajri zalika madaha saboda Allah na son a shi sai ya bi kai alhamdulillah fatir samawati والأرض الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب ولا احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك بعث النبيين الله مرة يكي سركي بايا سنك زخف أذري يشيسا الله يأيكو من ظني سيوش نونا ومتاني يد زاد الله يد زاد كوتي مصابة الله مرة يكي سركي مبشرين ومنذرين اقرأ لكن الله ya بما bima anzala da suka ɓoye sifofinka suka ki ba da imani da kai suka yi duk abin da za su yi na su hana mutane karban addini a wajenka sai Allah ce Allahu ya shaɗu bima ilaika Allah shine shaida akan abin da ya saukar maka anzalahu bi ilmihi ya saukar ma da wannan abin ne da sanin shi da ilimin Allah madaukakin sarki aka saukar ba da jahilci ba wal mala'ikatu yashhaduna kuma mala'iku sun shaida kai bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne saukan ma da alqur'ani Allah ne ya aiko ka in Allah ya ma shaida mala'iku su kai ma shaida duk yahudawan duniya an ba su ma shaida wa su. wa kafa billahi shahida ai shaidan Allah shaidan Allah ta isa ta wadatar ko za ka ce innal ladzina kafaru lallai ka sani cewa waɗanda suka kafirce ba su bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wa saddu an sabilillahi suka hana mutane kuma bin addinin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad dallu tabbas sun bata dalalan ba'ida wata kuma mai yawa hmm. ikra na kafaru tabbas jahir lallai babu ko shakka waɗanda suka kafirce wa zalamu suka yi zalunci lam yakuni Allahu liyaghfira lahu Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba wala liyahadiyahum tariqa kuma Allah ba zai shiryar da su ta farki na alkhairi ba sai wace hanya sai wata tafarki illa tariqa jahannama ba za su taba ganin wata hanya ba sai hanyar jahannama Kwalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wutan jahannama abadan a Allah min zalik wa kana zalika Allah yasira ai wannan abu ne mai sauki wajen Allah madaukakin sarki sa'an nan sai aka ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu wannan magana ake yi da mutane yahudu da nasara da fari da baki da kowa da kowa ma'ana don a tabbatar da cewa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kowa duk dan adam da aljani da ke a cikin duniyar nan ran da aka ce ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil qum fa anzir tun daga rannan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk dan adam da aljani fari ne ko baki namiji ko bace sakon manzon Allah ya shafe shi duk wanda bai ba da gaskiya da manzon Allah ba ba shi da wani uzuri Allah zai sa shi wuta Allah ya kiyaye ya ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane baki daya qad ja'akumur rasulu bil haqq tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da alqur'ani mai gaskiya min rabbiku ya taho muku da gaskiya da littafi na gaskiya daga ubangijin to me saura gare ku fa aminu ku yi imani ku ba da gaskiya zai zamo alkhairi a gare ku wa in takfuru in kun kafirce fa ba wanda kuka cuta sai kanku saboda mai fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima kafircin ku baki daya ba zai rage komai ba a cikin mulkin Allah yasa ana cewa ku bada da gaskiya din nan ba ana neman taimako a wajen ku bane ba ana neman gudunmuwa a wajen ku bane ba ana neman ku kare Allah da wani abu bane a'a da duk halittar Allah za su kafirce masa ba abin da zai rage a cikin mulkinsa shi yasa aka ce fa inna lillahi <coughs> ku sani cewa tabbas ma fi samawati wal ar duk halittar da ke sama da kasa mallakar Allah ne wa kana Allah Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba aliman masani ne bi khalqihi hakiman mai hikima ne kuma a cikin hukuncinsa ikra ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi yahudu da nasara da duk wani wanda magana za ta isa zuwa gare shi ana kira ahlal kitabi yahudu da nasara da duk wani ma har musulmi aka ce la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi kada ku keta haddi a cikin addininku ku faɗi abin da ba a ci addini ya kawo ba kar a ɗaga kowa sama da matsayinsa kar a tawaye ma kowa haƙƙinsa wala taqulu ala illan illa al kar ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya abin da yake gaskiya shi za ku faɗa annabi Isa bawan Allah ne abdullahi wa rasuluhu shi ku tsaya nan bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya fi kusansa matsayin da ya ajiye shi kenan duk inda za ku ɗaga shi ku kai shi ba za ku taɓa iya ɗaga shi ya zamo abin da kuke faɗa ba innamal masihu isa ibn maryama ai ku sani cewa inna ma a zatu kenan ai almasihu isa dan maryamu rasulullahi ai manzo Allah ne kadai ba wani abu bane ba Allah bane ba dan Allah bane ba salisu falasa bane yace innamal masihu isa ibn maryam ai almasihu isa dan maryam rasulullah ai manzo Allah ne kadai to in ya zamo bawon Allah ne ko manzo sa ne yanzu zai zamo Allah ko juz'in daga Allah barkin sarki wa kalimatuhu kuma kalima ce daga Allah da aka ce kun fakana alqaha ila maryam ya jefa zuwa maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah madaukakin sarki fa aminu billahi to ku imani da Allah sarki wannan qadiya ta kasance a cikin eh, nasara jira wai su nasara larabawa ne amma nasara su ne ake cewa nasara na jira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaje yana faɗa musu sai ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban lam Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ma za fi isa ibn maryam sun Allah kenan me kake fada game da isa dan maryam sai ya ce abdullahi wa ruhun minhu ai bawan Allah ne kuma ruhi ne daga Allah madaukin sarki cikin ruhi ruhin an danganta ta zuwa ga an danganta ruhi zuwa ga Allah ne idafatu tashrifin ba wai juz'i ne na Allah ba to da yake suna da mummunar fahimta da mummunar aqida suka ce izan yakfina haza ai kai ma ka na cewa juz'i ne daga Allah jin sarki an fahimta to sai Allah ba sai manzo Allah ya karanta musu aya yace huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية لذلك إذا يكفينا هذا ثم كما كاتي وروح منه saboda min a cikin harshen larabci yana zamowa juz'i ne daga abu yana zamowa abu ne daga abu yana libtida'il ilgaya yana zamowa juz'i kaza yana zamowa kaza to sai suka ɗauki abin da ya dace da aqidar su to shine sai an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta musu a yace huwal ladzi anzala alaikar kitaba Allah ya saya Allah madaukakin sarki shine wanda ya sauka maka da ayat alqur'ani fihi ayatun muhkamatun a cikin alkur'anin nan akwai ayoyi muhkamai aya mu kama ita ce ayar da ba ta ɗaukan mana sai kwaya ɗaya rak wa ukharu mutashabihatu da waɗansu ayoyin kuma suna ɗaukan mana sama da ɗaya mana ɗaya ko biyu ko uku to in riki in ka samu matsala kana son ka warware ta yaya za ka yi Ka wannan aya tana ɗaukan mana ɗaya ko biyu ko uku to yaya za a yi ka san ma'anar da ake nufi aka ce sai ka je cikin alkur'ani din nan akwai muhkamai muhkamai din nan su sa su yanke maka ga abin da ake nufi da wannan ma'anar da suka ce idan yake na haza sai aka sai aka karanta musu wannan aya to sai aka ce huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihatun to wa'ansu ayoyin suna da shubaha za su ɗauki mana biyu ko uku to yaya za ka yi ka sani aka ce in ka ga aya tana ɗaukan mana ɗaya ko biyu ko uku sai ka koma cikin ummul kitabi hunna ummul kitabi su makoman alkur'ani minu ayatun muhkamatun ayoyi mukamai din nan sune makoman alqur'ani Wannan umbul kitabi ummuka marji'uka uwaka ai ka kenan duk sa'an da ɗaya fita waje je wasa ya ne ya gaji zai dawo wajen uwarsa sune um wannan umbul kitabi wayannan ayoyi mukamai sune makoman alqur'ani idan na makoman alqur'ani in ka ga aya kana ɗaukar ma'ana biyu ko uku ka binciki ma'ananta a cikin ummul kitabi za ka samu ayar da ba ta ɗaukan ma'ana sai ɗaya ita za ta fassara ma wannan shi da ce in huwa illa abdu an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'ila in an ce wa ruhun minhu eh yana daukan mana minhu juz'iyya libtida'il ghaya min likaza kaza litabi'idiyya saboda min tana zuwa littabi'idiyya tana zuwa littira'il ilghaya sai suka ɗauki min ma'anar tabi'idiyya ma'ana annabi isa juz'i ne daga Allah sai aka ce a'a in wannan aya ta yi muku wahalar fahimta to ku koma ummul kitabi an ce in huwa annabi isa ba kowa bane illa abdun sai dai bawa ne amna alaihi muka yi masa ni'ima وجعلناه مثلا لبني إسرائيل to wannan aya tana daukar ma'ana biyu ma'ana ɗaya ce take dauka to amma fa amma allazina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وروح منه فآمنوا بالله وإيمان الله ورسله لمن ظننسا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم kada ku faɗi salisu salasa ko salasa da adam da Allah da annabi Isa da Maryam a'a Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika lahu annabi Isa bawan Allah ne da Maryam baiwar Allah ce babu wani salus aqida salusiyya innama Allahu ilahun wahidun ai Allah madaukakin sarki abin bautatawa ne ɗaya subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi a tasbihi kenan subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi duk inda gaji an ce subhana mana mas'alan tana da tana da nauyi ke tana da wuya tana da muhimmanci kenan an fahimta duk sa'an da gaji ma'ana at-tasbih subhana ai ka tsarkake Allah daga barin abin da bai dace da shi ba shine ma'ana tasbihu kenan subhana shine Allah maɗaukakin sarki wannan kalma sai da Allah ya amfani da ita a cikin duk ya yi amfani da ta filu madi filu mudari filu amri, ya amfani da ta masdar saboda a san muhimmancin tasbihi din nan ma'ana tasbihi shine tsarkake Allah maɗaukakin sarki daga abin da bai dace da shi ba yace sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda halitta sama da kasa sun tsarkake Allah maɗaukakin sarki to kada ka ɗauka wai sun tsarkake an gama kenan zaka ce yusabbihu lillahi ma fi samawati yusabbihu filul mudari wanda filul madin na filul mudari to kada ka taba tsammani shikenan aka ce sabbih isma rabbikal a'la fasabbih bismi rabbikal azim kai ma ka tsarkake har zuwa sannan ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa yasa duk inda ga an kawo tasbihi ma'ana al'amari ne mai ban mamaki al'amari ne mai girma saboda haka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan إلى المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبب الأربعة قريشاوة sun san tafiya daga maka zuwa baitul da aka zo aka ce ai manzon Allah an sha dare da shi Allah ya kai shi sama ya suka ce tafiyar da suke yi sa kwana nawa ko kwana nawa ko sati nawa a ce ya je baitul maqdis ya dawo yaya za a yi a ce ya yi tsaye har ya ji ya gana da Allah a cikin dare ɗaya ya dawo sai malamai suka ce ai ba su yi la'akari da abin da aka fata ba ne in aka ce manzon Allah ya je sama ya dawo hankali zai fahimci cewa abin yana da wuya yaya za a ce ya yi tafiya daga makka ya ji sama ta bakwai ya gana da ubangiji ya dawo a cikin dare ɗaya eh kun fahimta ku za ta za yi ta je ta je daidai haka amma abin da ake son ku fahimta shi ne, ai masafa tana ragewa da karfin abin da ke tafiya da kai yanzu ka tashi zaka je Kaduna akan keke sai kai kwana nawa akan babur sai kai kwana nawa akan mota mai karfi sai kai kwana nawa sai kai awa nawa a jirgin sama sai kai minti nawa Masafa tana nan yadda take amma ƙarfin abin hawan shine rage masafa ba haka bane ba to sai aka ce abinda ya kamata ku yi la'akari da shi ai cewa aka yi subhanallazi asra bi abdihi tsarkaka ta tabbata ga wanda asra ba a ce sara ba wanda ya to wane ne ya kai shi sama ɗin? Allah malaukin sarki to aka ce Allah ne ya kai shi to ba fawon manzo Allah za ku duba ba fawon Allah madaukakin sarki za a duba an fahimta misali yanzu ɗanka ɗan wata shida da aka haife ko shekara ɗaya ka ce na tafi da ɗana kan dutsen goron dutse wani sai ce maka ya za yaro kankan ya je a ai ba a ce yaron ya tafi ba fa yanzu ba karfin yaro za a duba ba karfin uban ake duba ba haka bane ba to in aka zuba karfin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke kan mutum duk kokolon dan adam ya san iya gwargwadon abin da dan adam zai iya yi ya ce yaushe za a ce ya je daga makka ya je sama ta bakwai ya gana da ubangiji har ya dawo a cikin dare zaka ce ai cewa kai subhanallazi asra in Allah kuma in aka ce karfin Allah kuma to ba zamani ba tsawo ba masafa ba tazara ba zamani Ƙarfin Allah ikon Allah fawa ta Allah ake ɗauka a yi da shi a yi amfani da shi an fahimta ku shi yasa duk inda gada ce subhanahu sarkaka sarki ya tabbata a gare shi an ya kuna lahu waladu ya sarkaka, a ce yana da ɗa saboda ya fi ƙarfin ɗa ba ya bukatar ɗa kana bukatar ɗa ne don bukatar ka daga ɗa ko ya taimaka maka ko kana talaucin kana son ka samu ɗa kana bukatar ɗa to Allah baya da bukatan ɗa ba abin da ɗa zai yi mishi to me yasa zai bukaci ɗa sai ce subhanahu an yakun lahu waladun lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk halittar sama da kasa mallakar Allah ne to me zai bukaci da kuma yayi wa kafa billahi wakila Allah madaukin sarki ya isa mai wakili اقرأ yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi ku ne kuke cewa dan Allah ne ko ɗayan uku Allah guda uku Allah ya kiyaye a bakin shi ke faɗan wannan magana fa to sai aka ce ai almasihu kansa lan yastankifa ai la ya yatakabbaru shi ba zai girman kan cewa ya an yakuna abdan lillahi ba ai annabi isa da kanshi shi ba zai ga cewa ya fi karfi ya zama bawan Allah ba abin alfahari ne shi ya zama bawan Allah madaukakin sarki wannan mala'ikatul muqarrabuna haka mala'iku abin kusantarwa ga Allah madaukakin sarki ba za su ji cewa sun fi karfin su bayan Allah ba dukkan suna alfahari ne da su bayan Allah ne sai Allah ce wa man yastaghfiru an ibadatihi duk wanda yake ya wa Allah wa yastakbir yayi girman kai fasa shurhun ilaihi jami'a a sannu Allah zai tara su baki daya da masu girman kan da masu biyayya da kowa baki daya fa shurhun ilaihi jami'a Allah zai tara su zuwa gare shi baki daya ba wanda zai isa ba wanda ya isa ya kiya kiyawa da yadda da ji da kin ji da bi da rashin bi duk duniya ake yin wannan saboda me saboda a duniya Allah ya baka zabi Allah ya muku maka manzo ya baka zabi yasa a cikin ikonka kana iya cewa la ilaha illa ashhadu an la ilaha kuma kafiri shi ma yana iya cewa inna Allah salisu salasa ba haka bane ba saboda duniya an baka dama yi zabi ka bi Allah ka samu aljanna ko ya kibin Allah ya shiga wuta amma in an waye gari ranar lahira ba wanda ke zabi ba wanda ke da zabin ya ce e ko a'a ko ya ki haka Allah zai tara kowa a cikin kabari haka kuma Allah zai tara kowa a farfajiyar alkiyama baki daya ba wanda zai ki zuwa a wajen kuma ba wanda zai ce shi ya isa a wajen sai yadda hali yayi fasayashuruhum ilaihi jami'a da mai mulki da mai kudi da talaka da malami da namiji da mace da turawa da hausawa da bakake da masu duk waɗannan taurin kai da taurin kunne da kere-kere da iya zalunci da iya menene a duniya ake yi a duniya ake yi waɗannan baki da. in aka wayi gari ranar lahira waɗanda kake ganin cewa wai sun isa ɗin da kansu za su ce musu da kansu za su tabbatar da cewa ashe ku lokacin da kuke ganin sun fi kowa din nan ku ba ku da hankali ne an fahimci wannan ko Kullum kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazantuha alam yatikum nazir? duk sa'an da aka ɗebe su aka ci sa a wuta sai mutane mala'iku su maya alam yatikum nazir? ainihin wanda duk aka aika mishi manzo ba zai ba bai kamata ya zo nan ba don ya bi manzo sai shiga aljanna kalu qad ja'ala nadhiru sai sai me tabbas manzo ya zo mana annabi ya zo mana manzon Allah ya zo mana fa kazzabna sai muka karyata wa qulna muka ce ma nazzallahu min shay'i sai a ce in antum illa fi dalalin kabir to a lokacin duk arnan duniya da farare da bakaki da masu kere-kere da masu nuna isa da masu fin karfi da masu zalunci da waɗanda suka kai kaza da kaza wa kalu sai su ce law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhkan li ashabi sa'ir yace laukuna na nasma'u da ce muna ji ji rabi auna aqil da a ce muna da hankali da ba nan ba ashe hankali shine abin da ya hana ka zuwa cikin shiga wuta duk abin da ya kautar da kai daga shiga wuta ya kai ka aljanna shine hankali ko da an yunwa kake kwana ko da kana tafiya ba takalmi ko da kana tafiya kaza kaza kaza kaza kaza rashin hankali kuma shine abin da ya kawo mutum wuta ko ce bai taba ko da ce yana shiga sama jannati yana kere keren jirgin sama yana da makamai masu linzami da masu kaza yana da karfi yana duk waɗannan za a tara su a ce ai rashin hankali ne da hankali ne da ba ku zo nan ba shi yasa da kansu za su ce wa qalu sisti law kunna da a ce mun kasance a lokacin da muke duniya nasma'u muna jin waɗannan abin da ake renawa ayoyin alkur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi abinda annabawa suka taho da shi da a ce muna ji la kullu auna aqilu da a ce muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu zamo cikin yan wuta da ba mu zamo mazuwa wuta ba fa'tarafu bi dhanbihim sai suka yi tabbatar da laifukan sai aka ce fasuhukan ana maliku aina mulukun duniya anan maliku aina mulukun duniya ba wanda zai daga yasarsa an fahimta to ashe tun daga nan ya tabbata cewa duk wannan abubuwan da suke a cikin duniya din nan wallahi ba ci gaba ba ci baya ne ba wayewa ba ne gidadanci ne ba jin daɗi bane ne halaka ce an fahimta da su da kansu ce lau kuna na tsawo auna kudu ma kunna fi ashabi sa'id fa atarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'id sa'an ce innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun an fahimta to aka ce maka menene wayewa sai ka ce duk abin da zai hankali ma ina ma na hankali in mutum yana tafiya zai fada rami hankali hankali wai mai kenan yana tafiya zai fada rami ko wuta ko zai fada halaka sai ka ce masa me hankali hankali wai mai kiran ya lura ya me yayi hankali kare me kare fada cikin halaka ne mana hankali a hankali hankali kar ka fada cikin halaka ma'ana kowane ne kai duk inda ka kai in ka fada cikin halaka ba ka da hankali wanda ya kautar da kai daga halaka din nan shine mai hankali ba haka bane ba to duk hankalin da bai tsirar da kai daga barin azaban Allah ba wallahi ba sunan su ba hankali bane ba rashin hankali ne gida humanci kenan gidadanci kenan rashin wayewa kenan kuma baya ke an fahimta fasa ya shurhum ilaihi jami'an ana maliku ana duniya sai galshi liman mulku yawma yau ke da mulki saboda duniya Allah ya raba ya ba kowa kowa yana mulki a duniya ko da baka mallaka komai sai hulanka ko takalmi ka kai ma kana mulki ba haka bane ba kana mallaka takalminka kana mallaka hulanka kana mallaka riganka wannan na mallakan ƙauyensa wannan na mallakan garinsa wannan shine shugaban kasa kaza wannan shine duk Allah ya raba ya ba kowa aro Allah ya baka da ba kai ba mai sarki da kai ba sarki bane ba mai mulki bane Allah ya zai baka kuma zai zai abin sa sai an hada fa sai yashuruhum ilaihi jami'a sai Allah ya tara kowa baki daya sannan ce limanil mulku yawma sai ka ji it ba usba as limanil mulku yawma لمن الملك اليوم sai Allah ce lillahi alwahid alqahhar اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب to lokacin zai bayyana cewa kana da hankali ko baka da hankali da hausa mun bayyana ko za ka fara rami ko cikin wuta ko halar hankali hankali wai mai kenan da hausa ka kula ka lura kada ka fada a ciki ashe hankali shi ne abin da ya hana ka fada a ciki in bai in bai hana ka ka fada a ciki ba hankali kenan sai ce fa amman ladina amanu ai ka gani ko amma waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah da manzannansa da ranar lahira da littattafansa wa amilu salihati suka yi aiki na gari suka yi sallah suka yi azumi suka yi zakka suka yi haji ya kula da matarsa da ƴaƴansa ya mijinta biyayya ya girmama iyayensa ya taimaka ma makotansa ya yi mu'amala ya yi kasuwancinsa a kan shari'a ya yi aikin bankinsa a kan shari'a ya yi aikin jirrayen su ne wa amilu salihat su ne amalu salihat amilu amalu salih in aka ce amanu imani da amalin salih in aka ce imani to duk aka yi shuru to aiki duk ayyukan a sun shiga amma aka ce imani da aiki na kwarai to shi imani ya zamo kadaita Allah ibada gaskiya da Allah da littafansa da manzanninsa da kadaita Allah sa'annan amalu salih kuma sallah zakka haji taimaka ma makotanka wanda ba shi da shi ka taimaka masa kai ma iyayenka biyayya ka kyautata ma matarka yi ma mijinki biyayya ka makotanka za kasuwanci ka yi shakar shari'a shine wa amilu salihati wa'anda suka yi imani suka yi aiki na gari fayuwaffihim ujurahum sai Allah ya cika musu ladansu wa yaziduhum min fadlihi sai ya ƙara musu kuma daga fadalansa an fahimta na kuma sai zo bangare na biyu wa amma allazina stankafu waɗanda suka kibin Allah wastakbaru suka yi girman kai suka nuna isa girman kai fa ba shi da kyau manzo Allah ce لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر duk wanda ke da kwatankwacin jan kiyashi na girman kai a zuciyarsa an banzu Allah ce ba zai shiga wuta ba to sai wannan matsalar sai ta tada hankalin sahabbai wani ce ya manzo Allah mutum yana son dan adam yana son abu mai kyau ko mutum yana son ya tara ƴan uwansa su ci abinci yana cikin girman kai manzo Allah shi ba girman kai ne wanda shi ya manzo Allah mutum na son takalmi sai zama mai kyau ko yana cikin girman kai manzo Allah shi ba ne girman kai ba ya manzo Allah mutum na son kaza yana manzo Allah shi ba ne girman kai ba me suka ci ya manzo Allah wai menene girman kai din shi ce kin gaskiya da na mutane kin gaskiya da rena mutane waɗannan abubuwa guda biyu duk wanda ke da su ko da kan shi gaban kan su ne yana da girman kai wanda kuma baya kin gaskiya baya rena mutane in kan shi yayi ba girman kai ba da girman kai saboda matsala ce mai wahala Allah madaukin sarki in ba hankali ne mutum ya ba wallahi tallahi sai ya kasarar rayuwar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 me yasa ko me yasa tun da shari'a ta haramta ba sai ka san hikiman da ke ciki ba ko قال أخبرنا أحمد ابن عمرو بن الصرهي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان ابن صلاء الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum yayi tsarki da kashi ko kuwa tarosun dabba ko tarosu ko menene datti annahyu 'an al-istitabati bir-rawsi mutum ya yi goge da tarusu قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي innama ana lakum mislul walidi yace innama adatu hasira yace aini dangane da ku kaman uba ne yana son da'iman ya koya ma ɗansa abu baya jin nauyi baya jin wahala duk abin da ya ga zai ma wannan da amfani sai ya koya masa ba tare da ya gaza ba ba tare da ya ji nauyi ba ko me ko ne duk abin da ya danganci a ilmantar da shi ya fa'idantu ya karu imani ya karu tarbiyya sai ya koya musu inna ma ana lakum mislul walidi u'allimukum ina ilmantar da ku ina karantar da ku ina sanar da ku ina tarbiyyantar da ku sa'annan sai sai idza zahaba ahadukum ila al-khala'i in ɗayanku ya fita za shi tsuguno ko za shi biyan bukatarsa fala yastaqbil alqiblata wa la kada ya fuskanci alqibla kada ya ba alqibla baya wa la yastanji biya kada ya tsarki da hannunsa na dama wa kana ya'muru bi a hajarin. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurta mutum ya dauki duwatsu guda uku wa naha anir warrimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ayi tsarki da taroso ko ko a'a busasshen kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai magana sai ya fida inna ma ana lakum mithlul walidi to sannan sai ce izaza in ɗayan ku za shi banda ko za shi abin nan ko za shi kaza biyan bukata kada yi kaza kada yi kaza kada yi kaza sallallahu alaihi wasallam النهي عن الاكتفاء في الاستفامة بأقل من ثلاثة أحجار أي هني أن هنا متين يتركي لهوجي كسد غدا أكو سي غدا أكو in muka yi lura za mu ga salau imamun nasa'i ya sha bamban fa a cikin tafiyarsa shi ma irin nasa nasa gwanin irin nasa gwanin ta kenan ko za mu ga yadda yake tafiya sai ya kawo hadisin nahayi sai ya ce ayi sassauci sai ya ce an halarta don ya nuna maka wannan ana yi da farko daga baya an hana ko da an hana daga baya ayi izini ko ko ai sassauci saboda kasancewa wannan ilimi da ka ji karatu daya ko ka karanta littafi daya bai isa ka halatta ko ka haranta ba sai ka bi malamai a natse daga kowanne da hanyarsa kamar yadda za mu yi ta gani daya bayan daya insha Allah yace an hana mutum zai yi tsarki da hoge da shi duwatsu guda ɗaya ko ɗaya eh, dutse ɗaya ko biyu abinda ake so uku shine annahyu anil iktifa'i fil istitabati bi aqalla min salasati ahjar aqalla min salasati ahjar yahtamilu hajaratan hajaran aw hajar alaysa kadhalik قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له رجل inna sahibakum la yu'allimukum hatta al-qira'ata wani bai hude shi ai mutumin ku abokin ku koma yana karantar da ku komai har guno sai ya karantar da ku yadda ya kamata ku qala ajal yace eh haka al'amarin yake nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'iti ya hane mu mu fuskanci al-qibla bi al-gha'it al-makan mutma'in fa utlika ala al-kharij min an-najis aw bawli gha'iti ko bawli aw nastanjiya bi aymanina kuma ya hana mu mu dauki hannun dama mu yi tsarki da shi aw naktafi bi aqalla aw naktafiya bi aqalla min salasati ahjari mahallu shahid kenan kuma kada mu isu da kasa da duwatsu guda uku a wannan hadisin abinda aka faɗa kenan dutse kan a yi da biyu balle daya an fahimta ladabi kenan da ake koyar da mu ko to sa'an nan ko sai ce ar-rukhsatu fil istiqamati bi hajaratayn yace ai sassauci za a iya yi da dutse za a yi da hoge guda biyu Ya zo ya ce za a iya yi ma da dutse guda daya don ya koya maka yadda ake koyan ilimi yadda ake tafiyar da ilimi ar Ruksatu, fil istitabati bi hajaraini ai sassauci za a iya yin tsarki da hoge guda biyu to mecece hujjarsa قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو أبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط الغائط المطمئن من الأرض وجه da yake da natsuwa inda ba hayaniya ba kowa in mutum zai ba wani sai aka dauki sunan wajen aka baiwa abinda in an je wajen mai ake su gurin da ake yi sai aka dauki sunan wajen aka baiwa abinda ke fitowa din na najasa din shine ba'is ke wa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin da manzo Allah ya sai ce na dauko masa hoge guda uku fa wajadtu hajaraini shi na samu hoge guda biyu wal tamastu thalitha falam ajidhu sai na nemi na uku ban samu ba fa akhadtu rawfatan fa bihinna sai dauki tarusu eh? ko eh fa ataitu bihinna annabiyya sallallahu da na kawo masa sai ya goge guda biyu sai ya dauki rosan sai ya jefar wannan najasa ne aina محل الشاهد من قول الرخصة في الاستطابة بحجرين فأخذ الحجرين fa ولا تركوا بس ولا wadatar ko ba su wadatar ba to النسائي كنا kenan بجبا بجبا a wata riwaya to yana nuna cewa har yanzu haramun ne a yi na biyu ɗin kenan ko to za mu zo za mu zo ai muna tafiya ne fa insha Allah ba biyu bane aka yi wannan ba ya shi biyu jefar da sun ba to za mu ji kuma insha Allah ai abin da ake so shine ayi ma malamai ladabi a bi su a hankali amma farko farkon karatu sai ka ji ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne an fahimta shekarar cikin buhari da muke karanta atan nabi sallallahu alaihi wasallama su ba fata kaume fa ba ta qa'ima to wanda suka karanta <laughs> don malam yi maganganu waje ce to Aisha ai ta san ai ba lalle ne ta san komai ba to da malamai suka zo su malamai malikiya da imamu nasa'i da su wane da wane ne sai suka raba abin biyu in gida ne ga yadda ake yi sai abin da ta gani in mutum ya fita waje bayan gari da bukata ta kama zai iya a tsaye an zauna lafiya kuma an zauna lafiya mana na na Aisha abin da ta gani shi ta faɗa don ba zai taba yiwa manzo Allah ta bayin bawa ne a tsaye a gida mana Aisha ba ta gani ba ba haka bane ba to shi yasa ana bi ana bin su da ladabi saboda wahalhalu suka yi har suka tara mana wayannan abubuwan da karantawa ma ya gagara ko kala abu abdurrahman ar-riksu طعام الجن باب الرخصة في الاستطابة حجر واحد ya ce an ma sassauci in aka samu hoge daya da zai tsarkake wajen ya wadatar an fahimci wannan maganar to za mu ga hujjarsa قال أخبرنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم منزل الله صلى الله عليه وسلم يتيم إذا استجمرت فأوتر إذا استجمرت إذا كهوجي فأوتر كيمي وتري a bai ɗaya ba ya ce wutiri kai wutiri wutiri na fara daga nawa ne sai nawa sai biyar sai bakwai sai tara sai fa autir kai da kai wutiri kaga wani istinbat a ta ne suna gaba za ka fahimci imamin da sa'i ba karamin ba da bi ba ne fa autir al-ijtiza'u fil istitabati bil hijarati dura ghairiha yace in za a yi hoge duwatsu ake yi da su ba ba wani duwatsu ba da dutse ake yi ko to za mu kuma mahallin shahidin sa ko ai idan istajmarta fa autir mun samu ga mahallin shahid na imamin da sa'i ko magana ta ta shiga ko bata shiga ba ta yi daidai ko bata yi daidai ba fa autir kai wutiri to ya aka yi samu mahallin shahid abinda ake ce wutiri ba duk duniya in za a fara wutiri da nawa ake fara ɗaya wutiri ne ba haka bane ba kan haka suka ce sallah a ɗaya ita ma sallah ce saboda me aka ce wutiri in mutum ya makara ko lokacin da ya yi sallah ɗaya a ɗaya wutiri maimakon ya yi uku ko biyar in ya wutiri raka'a ɗaya ta yi ko ba ta yi ba ma'ana wutirin ya fara daga uku kenan ku. eh to an gaishe ka fahimtar ka tayi daidai imamun nasa'i ne fahimtar sa ba tayi daidai ba eh eh ma'ana kana da yancin ka fahimta imamun nasa'i sai ma hakuri shi ya janye fahimtar sa tun daga taka ta zo ko eh ba haka bane ba ai tun daga kan tirmizi muna muna koyon karatu ake yi dole sai an koyi tene wannan ya faɗa wannan ya kaza wannan ya kaza wannan ya kaza ba magana ɗaya ka sai ka bada umarni to ran da ka zo da wanda bai yace dan me sai ga hankalin ka ya tsaya to shine sai ana ana tattaunawa da tattaunawa ake kaiwa a gaba ko to aka ce al-ijtiza'u fil istisabati bil hijarati duna ghayriha aka ce in za a yi hoji dutse ya wadatar amma wani dutse ba zai wadatar ba mecece hujjarsa قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكربوا دقنا عائشة الله يكرمك ذاتك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza zahaba ahadukum ila al-gha'iti falyazhab ma'ahu bi thalathati ahjarin فليستطب بها فإنها تجزي عنه in ɗayan ku je zai je biya bukatarsa ya je da duwatsu guda uku sun wadatar mana in aka yi da duwatsu sun wadatar in aka tsabtace wajen ba shi an sa kaza ba shi ai kaza ba mahallu shahid kili yake ko al istinja'u bil ma'i kuma ya tsarki da hoje an dawo yin tsarki da ruwa saboda cikin kuma ana cikin uh, tsafta ake ciki tun daga hannu har baki hakuri har kube jiki ko ina baki daya kada mutum ya saura da datti da karni da zarni da bashi da wari da hamami da menene gulus duk baki daya so ake musulmi kar a ganka da shi an fahimta to kai jikinka baki daya ka ce ka tsaftace aka ce ka tsaftace gidanka na yi nawa na yi gidana kai naka kai gidanka to baki ɗaya mu kuma unguwa baki ɗaya mu tsaftace unguwa gari baki ɗaya a tsaftace ina za a samu sauro ina za a samu datti ina za a samu kazanta ina za a samu kaza to saboda ba a koya ma mutane wannan ba ba a san darajar wannan ba yasa ake kwana cikin juji ake kwana cikin menene da menene sauro ya zo malaria ta ki karewa har yanzu mm za mu zo har duk za mu zo da komai da komai sha Allah eh haka ke fada ko wai ce sha Allah sha Allah imam ibn hajar al-asqalani yace tun da ya fara fatul bari in yazo yace muna tafi kan wannan matsalar duk inda yace sha Allah yana kai wajen sai Allah tuna masa sai yayi inda duk da yace sha Allah ba yana kai wajen sai ya manta har yau al-istija'u bil ma'i tsarki da ruwa قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا دخل الخلاء إن منزل الله صلى الله عليه وسلم يشغب بان داكي كو بكي يكي ويقو يزاغا أحمل أنا وغلام معي نهوي إداوة من ماء ji bil ma'i yace ce manzo Allah yake waya in Anas ce da ni da wani yaro kama na dan mutanen lansarawa sai mu ɗauki gidawa mazubin ruwa ko buta ko menene a ruwa sai mu kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tsarki da ruwa mahallu shahidi kenan قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذ عن عائشة أنها قالت نانا عائشة تشي مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء وجيكو أمور كما زاجنكو سويسر كيد روا فإني أستحييهم منه منه إنا جم كنيا نفدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله manzo Allah yana sarki da ruwa uwa ta fa isa fahimtar da mijinta ta kara masa ilimi ta ilmantar da shi uwa ya ilmantar da matarsa ya kara mata ilimi ya sanar da ita sarki da ruwa ma'ana ana tsafta kenan za a yi sarki da hoge za a yi sarki da ruwa za ka iya yi da hoge din ko da tsumma tishu za na ka kawo ruwa kuma ka wanke abin da ake so tsafta ake so ba lalle ne sai ka dauki hannu ka kasa cikin najin in ka dauki abu ko abin nan takarda ko tsumma ka saka ka share ka share komai ka yarsa na ka ruwa ka wanke ka sa sabuli ma amma duk abin da ake so tsafta eh. annahyu anil istinja'i bil yamin an hana ayi tsarki da hannun dama sai da hannun hagu kenan ko قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أنبأنا هشام عن يحيى an عبد الله بن أبي قتادة عن أبي anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shariba ahadukum fala ya tanaffas ina ihi in ɗayan ku sa ruwa ko ko kwarya ko kofi baki sai yana shan ruwa kada ya numfashi a cikin ruwan ya sha kaɗan sai ya janye ruwan sai ya numfasa sannan ya sake sha ya janye ruwan ya numfasa kada ya numfashi a cikin ruwan alabashi wani bai fito daga hanci shi ya shiga cikin ruwan kaga ya kazantar da ruwan kenan ko kofin ko kwaryar wani ba zai iya sha ba kaga kaga karshen tsafta kenan ko wa idza atal fala'a fala ya masanna zakarahu biya in mutum ya zo ya yi tsuguno ko ya shiga banɗaki ko ya kewaya ko ya bi tsari kada ya ɗauki hannunsa na dama ya taba zakarisa ko al'aurarsa wala ya tamassaha bi yaminihi kada ya tsarki da hoge ko da ruwa da hannun dama da hannun hagu ake yi saboda hannun dama za ka yi da mutane za ka ci abinci za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana amfani da yana amfani da hannun dama cikin abubuwa duk masu tsarki hannun hagu kuma abubuwan da suka shafi kazanta kamar majina da menene da menene to malamai ne sai suka zo suka ce to yin asawaki fa da hannun hagu za a yi ko da hannun dama sai suka ce in muka dauki asawaki tsafta ne da hannun mai dama in muka dauki kauda kazanta ne da wani hannu za a yi A hagu ba abin da suka bari game wani ya ji tafi sawaki yana da amfani ɗaya ɗaya ɗaya guda sittin sawaki ko da baya tsaftace baki tsananin kulawa da manzon Allah Allah karshen rayuwarsa sai da yazo baya iya tauna a sawaki ya goge da yanna na Aisha ta shigo ta ga manzon Allah ya kwalla ma sawaki ido yana kallo ta san yana bukata amma baya iyawa ta ce kana bukata ne sai ta dauko ta sa bakin ta ta tattauna da ya laushi sai ta sa bakin manzon Allah sai goge sai manzon Allah ya murna ya ji dadin haka to ko da asawaki ba shi da amfani tsananin kulawa da manzo Allah da ya asawaki a cikin lafiya da rashin lafiya har lokacin ciwon rashin lafiya to akwai ma'ana asawaki na da wata ma'ana yana da ma'ana a cikin addinin musulunci an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء wanzu Allah ya hana a yi numfashi a yi huci a cikin koko ruwa a cikin kofi ko moda ko kokon ruwa wa ayya massa zakarahu bi yaminihi kada ya dauki hannun dama ya taba zakarinsa zai ko al'aurarsa zai tsarki wa an ba bi yaminihi kuma kada yayi tsarki da hannun dama da hannun hagu